yake faɗa a cikin littafin sa tadirin mujalladi na farko shabi na tamanin da shida babi da yake magana akan harfin ha'i babin ha'i babu sini babi da yake magana akan harfin sini yake cewa sirdi a cikin mabarki wanda ya mallake shi yana nuna cewa aure zai da mata guda uku wai wani ya ce a shi sirdi kawai dai aure za a yi ba dole a ce ɗaya ko biyu ko uku ba saboda mahallin zama ne kuma in yana yin tafiya ta ƙasaita tana yin kama da wanda yake saduwa da matarsa sannan ganin ainihin sirji a cikin mafarki yana nuna cewa mewa haƙiƙa alkhairi ne za a samu ta inda ba a zato duk wanda ya ga ya hau doki kan sirji to lallai haƙiƙa ba ƙaramin tafiya zai yi ba wadda kuma cikinta akwai ɗaukaka akwai martaba akwai girma a cikin tafiyar